واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikon sai muna ranar goma ga watan biyar ko shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da ranar talatin kenan ko kuma ɗaya to dai an samu saɓani harkar kalanda talatin ko kuma ɗaya ga watan takwas kenan ko bakwai watan shida ko talatin ga watan shida ko kuma ɗaya ga watan bakwai rajab kenan shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna nan a cikin littafin mu da muka fara sabon farawa nabiyur rahma na dan uwa Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo inda a karatunmu da ya gabata za mu tsaya akan shafi na tara za kuma mu tashi a shafi na goma ko mana ya ci gaba da cewa wa qad thabata fi sahihain tabbata ya tabbata cikin sahihin bukhari da muslim min hadithi abi hurairah radiyallahu anhu a hadisin da aka rawaito daga sahaban annabi abu huraira allah ya da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال abu huraira ya ce haƙiƙa Manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ra'aitu amra bin na ga amru dan luhai dan qimma'a wanda shine kakansa ya jurru qasabahu fil nar yana jan hanjinsa a cikin gidan wuta kana awwala man sayyaba sawa'id kana sakamakon kasancewarsa farkon wanda ya wa gumaka dabbobi dabbobi da aka saba ana mallaka a ware wata dabba a ce wannan ta gunki ce shi ne farkon wanda ya fara aiwatar da wannan a cikin larabawa kuma mun ji cewa shi ne ya kawo musu bautar gumakan wa kana rajulu shi wannan mutum amru dan luhai ya kasance ahada muluki qudaa ɗaya daga cikin sarakunan kabila kuza'a da suka mulki larabawa a garin makka to wannan gaba da aka zo mana da wannan hadisi yake ba mu labarin cikin abubuwan da amru bin luhai ya gabatarwa da larabawa akwai yanta wasu daga cikin dabbobinsu su bar wa gunki ba za a hau ba ba za a yi aiki da su ba ba za a yanka su ba haka za su ci gaba da kaiwa da kawa duk kuma inda suka zo gurin cin wani abinci ba za a kore su ba in wani ruwa suka zo sha ba za a kore su ba an bawa gunki haka har su gama rayuwarsu su mutu an yi asara ba a ci ba ba kuma abin da gunki zai ci an gane ko to wannan gabar da mala ya kama na wannan hadisi alkur'ani ma ya zantar da wani abu daga ciki inda Allah subhanahu ta'ala cikin suratul ma'ida aya ta 103 Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'imatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allah yake cewa ma ja'ala Allah min bashirat shi dai Allah bai shar'anta muku ware wata dabba da aka yanka kunnanta ta ba in an ce bahira ita ce dabbar da ake tsarke wa kunne alamar ciro wannan ta gunki ce to Allah bai shar'anta muku haka wala sa'iba za mu ji hadisin ya ce awwalu man sayyaba sawa'iba ko sai Allah ya ce wala sa'iba kuma Allah bai shar'anta muku ɗanta wata dabba a bar ta sake ba dora mata kaya ba za a yanka ta ba ba za a yi aiki da ita ba ba za a kori da gojen wani cin abinci ba ko shan wani abin sha har mutuwa ta cin mata Allah bai shar'anta muku wannan sannan wala wasila kuma Allah bai shar'anta muku wacce ke cetar dan uwanta ba cikin dabbobi suna da wani salo ita kanta shi kansa kai bahira din to akwai wani a ce kinki ko idan kai saniya ko raƙuma ta haifi wani adadi na dabbobi mata to in kuma ta haifo kaza namiji ta ce sunan sau kaza an barwa gunki in ta haifo wasu adadi kaza to sai a ce to idan na adadi kaza ya zo za a yanka in ba a sa in kuma namiji ne in namiji ne za a yanka shi amma in ta haifo ta gwaye namiji da mace to macen ta jawo namijin tsira da kubuta shi ne sai a ce mata wasila ta sadar da zumuntar ɗan ta ceto shi daga ayanka a ci har kaje ta soki burutsun mai bautar wani Allah to Allah yake cewa wala ham haka na Allah bai shar'anta muku wato sanda za a yanta shi ba saboda an sami ‘ya'ya goma daga barbararsa sai a ce masa ham ai hama nafsahu ya tsara kansa daga a hau ya tsara kansa daga a yanka shi ya tsara kansa daga a sa shi aiki ko kuma suka ce in dai ya barbari jikarsa to shi kenan ya ‘yanta kansa kawai ya zama rabon gunki ba za a ci ba ba za a hau ba za a ci ba to Allah ya ce waɗannan duka Allah bai shar'anta mu ba wani bai jawo amru bin luhaim an gane ko sai Allah yake cewa walakin na kafa. sai dai waɗanda suka kafarta yaftaruna kari ba suna kirkira ƙarya ne su dangana wa Allah wa aktharuhum la yaqilun mafi yawancin su ba su da hankali da rashin hankalin ne ya jawo kana kallon dabba ka kai wahala da ita ta kai inda ta kai girma ta kai nagarta kuma cewa an bawa gunki an gane ko to wannan ayar ita ma tana gaya mana bayanin abinda wannan hadisi shi ma yake gaya mana illa shi ya fito da bayanin ƙarshen al'amarin wanda ya kirkiro wannan wato bautar wani Allah da kuma ware wasu dabbobi a ce an yanta su na gumaka sai ma da ci gaba da cewa واتخذ أهل كل دار في داره صنما sakamakon haka sai kowane mutanen gida suka riƙi wani gunki a gidansu ya abudu na da suke bauta masa ana da wanda ake da shi babba huban na kowa da kowa gama garin wanda ya zame kowa kuma kana dan wani dan safaya a gida dan karamin wato ainihin gunki sai to haka suka ɗauka wa kansu fa'iza a radar domin minhum safara sakamakon haka idan wani mutum daga cikin su ya nufin zai yi tafiya zai balaguro ta masa sai je ishe shafa gunkin nan za a nemi albarkar gunki zan za a fita tafiya ina ya sabu lokacin da zai hau abun hawan su don yin tafiya fakala dalika asira ba ya suna na ya tawajjahu ila safari wannan shafa gunki shine yake zama karshen abin da mutum zai yi a lokacin da yake so ya fuskanci tafiyar in ka zama komai aka yi sallama da kowa da kowa to ƙarshen wanda za ka yi sallama da shi gunkin nan wa idza qadima min safarihi idan mutum kuma ya dawo daga tafiyarsa kamar bihi sai sake zuwa je shafu wato ainihin wannan gunki fa kana zalika sai hakan ya zama musu awwalu ma ko awwala ma yabda'u bi sai wannan ya zama shine farkon abin da mutum zai fara da shi in ya dada da tafiya kabla an yadkhula ala ahli kafin ya tafi gurin iyalan da haka ita kanta wancan sa'iba da muka wuto sukan ware dabbar ita sa'iba ce wannan ta gunki ce idan mutum ya dada da tafiya lafiya nan sai ce to dabba ta ta zama na bawa gunki ko kuma mutum wani abu da ya zo ya zama masa tashin hankali da matsala a rayuwa an yi ciwo an yi ciwo ciwo ya ciwo an yi magani kawai da an je aka ta dalilin aka je aka samu gunki a gaya masa ga abin da ake ciki a ce a dace wani mai ba da magani bayar kuma a warke daga wannan to sai a ɗauka ai gunki ya amsa addu'a da aka yi to dabba ta ma ragon nan na ko kuma tinkiyar nan ta ko kuma saniyar nan ta ta zama ta gunki an fahimta ko to duk irin wannan salon su karkar in za a yi tafiya ba za a tafi sai an zo an shafa gunki in an dawo ba za a je a yi aiwatar da kuma sai an fara biyowa ta kan gunki arab qad قد ma al الكعبة طواغيت kuma larabawa sun kasance sirdiki wasu ɗakunan bautan wasu guraren bautan tare da ka'aba yadda ka'aba take ita ce babba ta kowa da kowa to kuma akwai yan ƙananan guraren bauta da aka wawware kamar yadda aka samar da baka makon gumaka a cikin kamar kuma ana da wasu yan ƙanana kuma a gidaje to haka me dawa gidan da ya faɗa a nan yace wahiya buyutu wasu gidaje ne to azimuha da larabawa suke girmama su ka ta'dimul ta kamar da suke girmama ka'aba laha sadana waɗannan gidajen suna da masu yi musu hidima masu ɗawainiya da su shararsu wanke su da abin da ya kama da aka kansasa su da sauransu wa fujjam da kuma masu gadi kada a bar wani ya shiga ko kuma wani abu na ciki ya fita da ba a so wato huda laha ana wato bayar da kyauta ta musamman ga irin wannan ɗakuna ko kuma guraren bauta da suka tanada imma ya zama hadaya ta wata dabba kamar yadda muka faɗa ko kuma hadayar wani abin amfani kama huda lil ka'aba kamar yadda ake ba da kyautar wani abu ga ka'aba wa taqubu bihi kuma za ka tarda su larabawa suna dawafi ga irin wannan dakuna ka dawafi ha biha kamar yadda suke ɗawafi ga ka'aba wa tanharu indaha kuma suna zuwa su soke dabbobin su ko su yanka yankawa ne a gurin wannan wato guraren bautar wahiyar tu'urafu ta'rifu fadl fadlal kabati alai tare su larabawa sun san farar da ka'aba take da sa akan sauran waɗannan guraren bauta irin da yadda ga yanzu ce ga wata headquarter ta coci coci ko ta ina nan ce headquarter babban fi girma kuma akwai wasu 'yan ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana haka za ga irin wani to haka suka rike li'annaha kanat qad arafat annaha baitu ibrahim domin larabawa suna da musulmiyar ka'aba ɗakin Allah ne da annabi ibrahim ya gina alkhalil bada'i ga Allah alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah tabbata tabbata gare shi wa masjiduhu kuma sun san gurin bautarsa ne da ya bauta wa Allah falamma ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bitawhid yayin da Allah ya aiko annabi Muhammad ira da aminci Allah su tabbata gare shi da ɗayanta Allah da bauta abu alaihi sai suka aibata manzo abu alaihi zalika sai suka aibata wannan abin da yazo da shi na kadai ta Allah kadai da bauta a bar sauran gumaka wa qalu suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu a ce ya mai da ta allolin da ake da su su zama Allah ɗaya jan inna hada la shay'un ujab lalle wannan abun mamaki ne ba karami ba wannan babban abun mamaki a ce duk allolin nan su hubal su lata su uzza su manata da sauran na gidaje duk a share su da dai kawai Allah da ya zo da abun mamaki to kuma ita ce rahama da aka ce nabiyun rahama za a fita da kangin bautar wani Allah a koma bautar Allah a fi sahih al-bukhari ma da gaba cewa ya zo a cikin sahih al-bukhari an abil aqaridi an abil aqaridi an abil daga abil aqaridi radiyallahu anhu Allah ya da shi kala yace kunna fil jahiliyyati mun kasance a lokacin maguzancin farko kafin zuwan musulunci idan lam najid hajaran idan ba mu samu dutsen da za mu wa ba jama'ana jukwatan sai mu tattara tilin ƙasa jama'ana jukwatan minat turabi sai mu tattara wani tili na ƙasa waji ina bishati mu zo da akuya ko tinkiya wa halabnaha alaihi mu tatsi nonanta akan wannan tirin kasar yadda an tatso shi ya zuba a kai za ta haɗu da tunan kasar sai zama kamar ya ɗan ture shi wato ba a bautar ƙasa ita a ƙasar ta sau da ta rautsayin iska ta zo ta ɗiba za ta yi abin za ta ɗiba amma aka tatsa mata nono a kai gauraya ta to sai zama ya dandaɗe ta wannan kwanciya ne wajina bi shati sai mu zo da akuya ko tinkiya wa halalnaha alaihi mutatsa nonanta a kansa tun ba tsufna da sai mu kame masa dawaki shi ne bautarsa wani ta ce kwakiya yadda ta rika faruwa sanadiyar ta kuma amur bin luhai da ya kinkimo bautar gumakan ika musu aka fara da hubar kuma aka ta faman wato anin ci gaba da mai da ita rasa rasa haka dama galibin kirkirarren abin da bai da asali daga Allah yake in ana yin sa iri kaza zuwa lokaci sai da kuma ya sauya zuwa wani irin zuwa lokaci sai da ya canza zuwa ne saboda babu bayanin cewa ga yadda ake san a yi shi shi kuma ibada an ta Allah ce komai an fahimci ba magana ka zo da ƙari da haka manzon da zai zo da bayanin sai ya zama bayanin filla filla da kiransa to amma su irin wannan bautar ta mai ta shiriri ta ta na gani na sa kaina to yadda take yi to kuma ana nan kuma ɗan zamani masu biyo muku su ce to ya kamata ɗan modernizing din abin da ko kina sai ka ji new testament da old testament akwai kuma new new kuma shi ma a ciki haka ba an ta yi kenan to bayan haka malai ci gaba cewa durusun wa iba darussan da muka koya daga wannan karatu da kuma izina da za mu ɗauka da su kamar a ce misali amfanin abin da muka karanta rairayayyen abin da muka koya sai ce annal araba lam ya abdul asnama li itiqadi annaha qalaqat asali su larabawa ba su bauta wa gumaka da ƙudurin cewar gumakan nan suna suka halicce su ba ba dan wannan suka yi aw khalaqat as-samawati wal ard kuma basu bauta gumakan nan dan cewar gumakan nan sune suka halitta sama da ƙasa ba ba akan haka suka bauta musu wa inna ma kanu yastaghifuna biha kaɗai sun kasance suna neman agajin waɗannan gumaka ne min dunillahi kuma bayan Allah wa yatlubuna minhum jala'al qurbi kuma suna neman su yaye musu bakin cikin da suke ciki wa ihtilaban naf'i da kuma tattara amfani tattara musu wani abin amfani akan haka suke bautar su amma sun yadda ba su suka yi su ba ba su suka halitta sama ba ba su suka halitta kasa ba duk tunda kaga an ga mana inda ya je kwaikwayo bautar kan sun ce a ruwan sama ko suke nema su yi musu sai su yi musu kuma su dan nemi taimakon su sai su taimaka musu ko to wannan da ma ba wasu suna jin cewar gunki ne i kasa ba ba suna jin shi ne i sama ba suna jin shi i su ba su kansu ba su da wannan wannan abu na ɗaya kenan da muka amfana da shi muka sani game da abin da ya shafi bautar kan da larabawa suka abu na biyu za mu jurumi man kana sababin fi halakin nan, girman laifin wanda ya zama sanadin halakan mutane karatun da muka ya sanar da mu wannan domin mun ji irin abin da ya faru da amr bin luhari saboda ne sanadin bautar gumaka manzo ya ce an nuna masa shi ya gan shi a gidan wuta yana jan hanjinsa wa balalihi da kuma girman laifin wanda ya zama sanadi na halakar mutane in an ce halakin nasi wa balalihin duk zai bace wasu wa annahu yahmilu awzarahu cewa wanda ya zama dalilin halakar mutane zai kinkimi laifinsa da i na halakar da su wa auzarahum ikinkima laifin shine ya zama sanadiyar halakar su dauki nasu ya dauki nasu kamilatan cikakkiyar dauka ko kuma cikakken wato laifi yau malkiyamati a ranar alkiyama fihi dalilin a karatun da muka yi ya sanar da mu ko yana kunshe da wani dalili ala anna baba ahlil jahiliyyati akan cewa ashe wasu daga cikin waɗanda suka zo a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci cikin magudanci mu'azzabuna bi jurmihim za a azabtar da su da kuka. su ashe ba kowa ba da cikin yan jahiliya zai tsira a gurin Allah cewa ai lokacin Allah bai aiko annabi Muhammad ba ko sallallahu alaihi wasallam to shikenan kowa ya sha wanda suka yi abin da suka yi kwaciya da suka yi da tsayar da suka yi kafin Allah ya aiko annabi a ba kowa ne yake sha wanda ya zama sanadi na wato halaka al'umma to ina fuskantar azabar ubangiji da bambanci da wanda shi bai tattago ba kuma ma bai shiga a yi da shi ba ko da dai misali bai ce shi ma wani mai zaman kansa bane to amma dai bai yi wani abun ba kuma bai zama dalilin halakar wani to wannan da bambanci wanda za a iya Allah ya jarraba su a ranar alkiyama ya fitar da wanda zai fitar daga cikin su kuma ya riskar da wanda zai fitar da sauran kafa musamman ma da a lokacin akwai burbushin abin da annabi ibrahim ya ba da annabi isma'il tunda ina suka samu ai bauta a ka'aba in ba daga abin da ta annabi ibrahim da annabi isma'il suka tafi suka bari ina suka samu dawafi waye koya musu an fahimta ku safahatul mushrikin darasi na hudu da abin lura wannan karatu ya sanar da mu wautan mushrikai wa hamaqatihim da gailancin gailaye ne iz abadu asnaman domin sun bauta wa gumaka min sun ɗi aidihim wanda su suka yi su da hannu sun ba ki da hukunci baya abin da ka yi shi bai iya yin kansa ba kuma ce shine abin bautar ai sai dolo sai ma da ce to as'ilatu lil muraja tambayoyi dan maiman abin da ka koya kar dai abin da aka yi ko an karanta an wuce bace a bari a sake dan kwankwasa ka akai a ji abin da aka yi ka rike ko ku bi karke ina nan ko baya nan sai ce man awwalu man adkhala ibadat al-asnami jazirat al-arab wane ne farkon wanda ya shigo da bautar gumaka cikin tsibirin larabawa shine amru bin luhay kafin ko wanda aka tashi da shi ka ƙara da wani abu an tambaye ka yanzu an saka wa min ayyi qabilatin hu dan wata kabila ne shi Ɗan khuza dan qabilan ko tambaya ta gaba mala yace amma da akhbara anhu rasul sallallahu alaihi wasallam wani abu ne manzo ya ba da labarinsa game da shi wannan wanda ya shigo da bautar gumaka din tsibirin larabawa yace ya gan shi yana jan hanjinsa a cikin gidan wuta ko shine labarin da manzo ya bayar game da shi to da kaji karshen masu halakar da mutum udhkur al arabi ma asnami faɗo mana halin da laraba suka kasance tare da su, wani hali suka kasance in za su tafiya suna zuwa su nemi albarka su shafa in sun dawo ma suna zuwa su fara da su ko yawwa kuma in ma an rasa dan dutsen da za a bautawa akan tattara kasa a tatsa mata nono a yi mata dawa sai dai an yi tambaya ta hudu yace udhkur shay'an min durusi hadha al-maqta ke faɗo wani darasin na shi wannan ɗan yanki da muka koya banda wanda aka gaya mu kai kuma me ka gano ko ko ka hada su je abin da zo maka me muka gano na wani darasin wanda malam bai faɗo ba kuma ya kamata a ce an faɗo shi na'am ina sanar da mu azabar da ake wa wanda ya zama sanadiyar kirkirar wani abu na bata cikin al'umma a faɗi wannan ko ai an ce wani labari manzo ya bayar a kai kuma kun faɗo a ga maimaitai sun aibata annabi da ya zo musu da bautar Allah kaɗai ice a bar bautar guma ai ka ga darasi ne da muka ji a ci kuma bai fito a tambayoyi ba banda wannan fa sannan banda manya-manyan gumaka da suka shahara ake tarayya akan bautar su sukan ware wasu a gidajensu ko to banda wannan fa sukan wato yanta dabba su bar wa gunki su su kimora an faɗo wannan a tambayoyi ba a faɗo ba shi ma darasi ne da can ba a san laraba da bautar gumaka ta gaba ya ta tsoron su an gane Ku to kaga akwai darussan wannan shine koyar da kai ya za a yi karanta abu ka fito da abubuwan da ya kunsa ma'ana so ake zuwa gaba ka zama malam ba ko shi kenan ka karanta ka san fassarar bakin ba in aka zo ka ce to yi mana bayani ka ce eh hakan da yadda muka karanta <laughs> ai haka yake faruwa ne in ka ce bai bayan zai ce to karantuwan gaya ma zai dai fasara ma baki da baki baki da baki to amma me abin yake koyarwa ko ne za a iya tsamowa daga ciki to shine ma da yake tafiya da wannan sana tsari ga wani kasancewar laraba idan aka wani tsari. mutane ne masu basira da abubuwa eh. amma abin da za mu gane shirya ta haka ishe to wannan darasin za mu koya kuma har wayo a dunkule daga wannan karatun da muka tarihi na nuna mana larabawa wayayyu ne suna da basira yadda za ka ji kafin zuwa musulunci suna haddace waƙoƙi baiti dubu-dubu kuma daga ji yau za ka zo kai baiti dubu yanzu iji kuma ya tafi da shi tun da ya fito daga bakin ka zama rabansa haka suke ya haddace baiti dubu na wani ya haddace baiti dubu na wani na haddace baiti dubu na wani haka to amma wannan basirar ba ta yi aiki ba abotar gumakan da su ashe dai shiriyar daga Allah ce ba daga kaifin kwakwalwarka da wayewanka ba ko wannan ma darasi ne gagarin yi ma kace me Allah ya halitta nan shi bawa ne ya bauta wa Allah to shi ta tunda ba samu sabon Allah ba ta dinga bautawa ko ba kafin farko cewar ɗabi'a ta ɗan adam ba zai iya zauna haka ta kai ba kawai kai kai harkar ka ne harka ta kuma kada mu zama wato ainihin mun laru da wani wannan ɗabi'ar ta za su bauta wani tana tare da su in ba su samu wanda ya dace da su bauta ba za su bauta wani da ba samu sakon su bauta Allah ba kyakkyawa garai da za su bi sai suka bige da bautar wani Allah an fahimta ma'ana dai shi dan adam in dai bai samu fuskantarwa ta ubangiji ba idan ce da wannan wato fuskantarwa idan ma kanta to ba za ka raba shi da wato shirme da shiriri ta ba irin dai da bawo shi yake cewa in ba yi sharan masallaci ba sai ka yi ta kasuwa in ka ba Allah ba ka bu bayin Allah ko yawa to sai ma da yace nasabu dangantaka annabi sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa qissatu zawaji abdullah bi amina da labarin auren mahaifin annabi abdullahi da mahaifiyar annabi amina wannan darasin abin da zai koyar da mu yace huwa muhammad ibn abdullah annabi muhammad shine muhammad shayabo dan abdullahi shi kuma abdullahi ibnu abdul muttalib shi kuma dan abdul muttalib shine kakan annabi abdul muttalib ibnu hashim shi kuma dan hashim ibnu abdi munaf shi kuma dan abdi manaf ibnu abdi manaf dan abdi manaf an gane ko ibnu qusay shi kuma abdu manaf dan qusay ibnu kilab shi kuma kusayyu dan kilab ibnu murra kilab kuma dan murra ibnu ka'ab shi kuma murra dan ka'ab ibnu lu'ay shi kuma ka'ab dan lu'ay ibnu ghalib shi kuma ghalib dan eh, ibnu galib shi kuma lu'ay dan galib ibnu fihr shi kuma galib dan fihr ibn malik shi kuma dan malik ibn nadar shi kuma malik dan nadar ibn kinana shi kuma nadar dan kinana ibn khuzaima shi kuma dan khuzaima ibn mudrika shi kuma dan mudrika mudrika kuma ibn ilyas dan ilyas ibn mudar shi kuma dan mudar ibn nizar shi kuma mudar dan nizar ibn ma'ad shi kuma dan ma'ad ibn adnan shi kuma dan adnan waɗannan su ne salsalar nasabar annabi muhammad jira da aminci allah su tabbata a gare shi in ka so kana iya kanka wani tsari ka fara ɗaukan ukun farko ka haddace muhammad ibn abdullahi ibn بن عبد المطلب بن هاشم محمد بن عبد الله بن muhammad bin abdullahi bin abdulmuttalib bin hashim sai sun zauna sai ka sake ware uku sun zauna sai ka ware uku ka ce mai wani sai ka haɗe tunda muna firamare ajin farko haka ake haddatar da mu sai ka haddace nasabar manzanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabar da babu ya irin ta duk duniya ta haka sai ka haddace in ka kiyaye da wannan laza a kasashen laraba yana daga cikin abin da wani lokacin an zo wato kacici kacici ake da shi waye cikin ku zai kawo min nasaba annabi ba gargada yana da atamfa da shadda haka za ka ji ana yi kwace yana da fatahul bari sharhin sayyid bukhari haka yadda ce to kai da kake baka haddace ba gashi kuma gagara ba ta an fahimta ko to a hankali in kabo wannan tsarin za ka iya haddace ya fi kan hadda wani shirme gani ana ta hadda waƙe-waƙe na shirme na banza an haddace waƙe bambali an haddace ta eh, kasunan shata an haddace wanda wasu ma yaban yan giya ne to ga kuma abu mai tsarki za ka haddace mai asali mai tushe ko wa adnan ma da ya ci gaba da to shi adnan min walad Isma'il asali ina daga cikin ɗayan annabi Isma'il wa Isma'il huwa ibn Ibrahim shi kuma annabi Isma'il shine ɗan annabi Ibrahim alaihi masalam amincin Allah ya tabbata gare shi allazi ra'a abuhu Ibrahim shi annabi Isma'il shine wanda babansa annabi Ibrahim ya ganshi alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi fil manami a mafarki a bacci annahu yadhbahu gashi yana yanka shi ina yanka ɗansa Isma'il fastalama li amrillah sai duk su biyan da uban da ɗan suka miƙa wuya ga umarnin Allah tunda su mafarkin annabawa gaskiya ne ma'ana umarta sa ake da ya aiwatar da yanka ɗansa ana so a gwada shi fafadahu Allah bayan sun mika wato wuya ga umarnin Allah madaukaki fafadahu Allah sai Allah ya fanshi annabi Isma'il bi zabihin azim da abin yanka mai girma aka zo da rago lafiyayya aka ci to wannan yanka shi a madadin ɗanka Isma'il da ka yadda ka ba da gaskiya za ka yanka mun ga ka ci jarrabawa shi ma ya ci jarrabawa don auna mana yadda 'ya'ya suke da biyayya ga iyaye da yadda iyaye suke ɗaukan 'ya'yansu ba komai ba akan bin Allah kai ma za ka zama haka kan bin Allah ɗanka in ba za a ba Allah da shi ba sai dai a bata in kuma yadda za a ba Allah da kai da shi to tafiya ta yi shi ma ɗanka ya ce eh kana da haƙƙin ibeka a abin da ba saban Allah ba to wannan ake so a samu da gare su aka musu wannan jarraba kuma suka ci jarraba wa idza tala ibrahimu wa idza tala ibrahima rabbuhu bi kalimati fa atammahunna duk suna ciki Allah ya jarrabi sa annabi Ibrahim da wasu kalmomi na umarni yi kaza bar kaza kuma ya ci jarraba ya cika abin da aka fata to wannan duk ina ciki to malamai na ambata cewar Adnan da aka ce dan annabi Isma'il ne ma'ana na daga cikin zuriyarsa ba ana nufin daga Adnan ko sai annabi Isma'il akwai wasu da ake faɗowa ƙari akan Adnan amma malamai suka ce akwai kokon ba tabbas ɗin ingancin amma daga kan annabi muhammad zuwa adnan ba a da wata ta ba cewa haka dangantaka take amma in ka tafi ka wuce nan zuwa aje ga annabi isma'il annabi ibrahim to waɗanda za a faɗo a tsakanin akwai saɓanin tabbacin shi yasa sai ma da ya tsaya iya wanda suka inganta a gurin malaman sira an fahimci bayani to da kada wata ran ka ɗauko littafin na sira ba wannan ba kaga bayan adnan an sake kuma jero wani lodi guda ka ce to ya kuma malam shi bai faɗi wannan ba kuma ya ce ta dai annabi a shi ki kwanya eh, ma ya mana ki a'a ingantaccen ya kawo dama ya ce zai turo wanda suka tabbata masu asali to shi ne yanzu gaba cewa wa ummuhu mahaifiyar annabi kuma ita ce aminatu bintu wahab amina yar wahab ita shi ne mahaifinta wahab ibn abdi manaf shi kuma wahab dan abdi manaf ibn zuhra shi kuma abdulmanaf dan zuhra ibn kilab shi kuma zuhra dan kilab ibn murra shi kuma dan murra ibn ka'ab shi kuma dan ka'ab ibn lu'ay shi kuma dan lu'ay ibn ghalib shi kuma dan ghalib ibn fihr shi kuma dan fihr wa abuha yawma idin mahaifinta a wannan lokaci huwa sayyidu bani zuhra shine shugaban ƴaƴan zuhura nasaban wajen dangantaka wa sharafan da gurin ɗaukaka da haka ya ce da ta fito daga gidan ɗaukaka kuma ta zama mahaifi ga mafi ɗaukaka zan waje biya a الله mahaifin annabi abdullahi ya auri ita eh, amina mahaifiyar annabi wani yau maidin a wannan lokacin a wannan yayin da ya aure ta afdalu imra'atin ita ce mafificiyar mace min fi quraishin a dukkanin kabilar quraisha ba sama da ita daraja nasaban wajen dangantaka wa mawdi'an da gurin da ta samu kanta to da haka ya fito daga babban gida ta kowane bangare bangaren mahaifi da ta bangaren mahaifiya ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض نسبا dan haka manzon Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne mafi alkhairin dangantaka akan duk wani wanda ke ban ƙasa duk wani wanda aka yi a ban ƙasa nasabar sa ƙasa take da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ta tafi ta alal isla yace yanke kawai kada ka tsaya wata inda inda kai tsaye kakka ji shakku فلنسبه من الشرف أعلى ذروة dangantakarsa ta ɓangaren ɗaukaka tana da mafi ƙololuwar daraja in an ce zirwa ƙarshen abu irin tozan abu ɗin wa ada'uhu maƙiyan annabi kansu kanu ya shahaduna lahu bi zalika sun kasance sun ne masa shaida da wannan matsayi sun san su waye dangin daga wani gida ya fito wa shahida lahu bi hada abu sufyan abu sufyan kansa ya wa annabi shaida da wannan matsayin na cewar ba wanda ya kai shi girman dangantaka da asali a lokacin abu sufyan yana arnabe musulunta a ina ya ba da wannan shaidar bayyana ya dai malikin rom a wurin sarkin rom da ake kira da herakal sura lokacin sako ya isa wa herakal manzo yana ga masu cewar shi annabin allah ne Allah ya aiko shi da saƙon musulunci su musulunta su samu ladan abin da suka wato ainihin jagoranci al'umma su zuwa ga musulunci da sai yake tambaya sakamakon har waiwaye wani mafarki shi hiraka cewar za a aiko wani wato ainihin annabi kuma a ta dalilinsa mulkin da suke da shi zai rubuta to a wannan lokacin da ya samu wannan bayanin shine da ya samu jin cewar ga wato ainihin su abu sufiyan tafiya ta taho da su sun biyo ta rum su da aka sai to ga dama ta samu a zo masa da su aka tattara su sai kira wuta kuntansa bayan ya tattara su ce to a sako abu sufiyan shine shugaban tafiya a sako waɗanda yake jagoranta su biyo bayansa in ya faɗi abu shi zai zai tambaya haka ne in a ciki da wani gyara zai ci in ya kuskure ko ya wata barna zai ci sai masa da karka masa tambayoyi a cikin iyayensa akwai wani mai sarauta da ya zo ce muku shi annabi a a a iyayensa ba wani sarki to da wani sarki sun ce gadon gidansa yake so ya karba to me yake cewa ku yi ina umarni da gaskiya da a sallah a sadar da zamanta kaza kaza to banda wannan shi da yake wannan bayanai na kaza kaza kaza kaza kaza ya dangantaka su ce a'a ayo mai nasaba ne a cikin ma'abocin nasaba ne maɗaukakiya kiyama ku duk sai rika wannan sai ke ci aiki kuma dama ɗabi'ar annaba ba sa fitowa sai daga mafi ɗaukakan nasaba saboda shi yana da masaniyar wani abu na kiristanci to haka haka yadda masa wannan tambayoyi shine anan malam yake cewa Abu Sufyan hadisin shi wannan na Abu Sufyan ina da cikin sahih Bukhari ya kawo shi babu bada wahyi in ban manta saboda haka shine anan malam yake ga wannan shi kansa Abu Sufyan a lokacin a yana mai kiman amma ya shaida da cewa eh dangantakar annabi mai asali ce mafi ɗaukakar darajar ce fa ashraful qaumi qaumun don haka mafiya ɗaukakar mutane mafiya ɗaukakar al'umma al'ummar annabi muhammad wanda ya fito daga cikin ko larabawa ke eh, wa ashrafil qaba'il qabilatu duk kabilar da ake da su a duniya mafi ɗaukakar kabilu ita ce kabila annabi muhammad ita ce qurayshawa a za ka tambaye ka wacce kabila ta yanke ɗaukaka a duk duniya kana da amsa yanzu kanka ɗaya za ka iya faɗa wannan jama'a ne suka fi kowace jama'a daraja kai tsaye kana da abin za ka faɗa ne a littafi ka gani ba da ka kakau ba a kakaro ba ko fa'an wasila tabni al'afqa yace an karɓo daga wasila ɗan asqa radiyallahu anhu Allah ya da shi ƙada yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji manzon Allah tsira da halincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna Allah astafa kinana hakika Allah ya zabi kinana min waladi Isma'il daga cikin ƴaƴan zuriyar Annabi Isma'il wastafa quraishan min kinana daga cikin jerin kinana kuma Allah ya zabi quraish wastafa min quraishin bani hashim a cikin kuma su quraishawa ya zabi banu hashim wasafani min bani hashim ni kuma nan muhammad allah ya zaɓi daga bani hashim tatattata aka rike aka kafa shi tataccen allah ne sai kiransa mustafa da ya yake min hikimati hada al ina daga cikin hikimar wannan zaɓe da taciya taciya da allah iwa manzo itadat al-arab da can laraba sun riga sun saba ya zama musu ɗabi'a Al'adarsu ne Allah tasma illa min dawil amsal ba za su saurari wani bayani ba sai daga wajen mai asali mai tushe in ka zo dama kai jaddo joga ne ɗori fili ne kiɗan kan tsire da ake cewa ya gama tsire tsire can karshe a tsira shi to in irin wani da fili da kai ba za ma saurare ka ba su da damar za su ji to kai wa zai ta lokacin sai ji wannan wanda ba san tushensa ba mu muna son mu ji magana wata za mu kama a kawo mai tushe an fahimta ko to suna da wannan halayyar to kuma gashi zai aiko manzo wanda ya fi kowa in ya zo ba da irin wannan na sabab ba to fa an samu abin shuka ka da shi da Allah wannan ai ai tsantan mage ba ta mage mu ma haka ake faɗa ko to yana daga cikin hikima ta ubangiji sakamakon laraba sun saba ba sa sauraron wata magana sai daga wajen mai dangantaka al'aliya madaukakiya fihim a cikin su fa kana min ta'ala sai zama daga cikin hikimar Allah madaukaki an yastara nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya zama ya zafi sa annabi muhammad tira da aminci Allah su tabbata a gare shi min baitin daga gidan da yake kana afdala shine mafi ficin duk wani gida na saban ta bangaren dangantaka wa a'la sharafan kuma mafi daukakar daraja hatta la yakuna li a'da'i al-islam silahu har ya zama wato makiya musulunci ba su da wani makamin riƙewa fi aidihim a hannunsu ya suttu da bihi an sabi da za su da tsare ko kare bayi daga cimma hanyar Allah ba za a rika suka mu zato ku san za ku bi san da intaccen mage da ba sa mage shi zai gaya muku abu ku ɗauka to ba za a hana mutane karɓar musulunci da wannan ba magana dangantaka ce da kai magana ce to kai ya fi ka asali ma ya kai ina kana ina kake da bakin magana ka soke shi to hikimar ta ubangiji da ya masa wannan gaban saboda a toshe wannan kafa kaga da baka sani ba hikimar ta sa Allah subhanahu wata'ala ya zaba annaba cikin mafi ficiyar nasaba me yasa ka san laraba suna da wannan ka sani ba to Allah ta sai toshe ma wannan da a zo a samu matsala wala ya tawahamu mutawahhimun kuma dan kan wani mai dimuwa ya dimauta wala ya tawahama mutawahhimun dan kan wani mai dimuwa ya dimauta anna risalatahu akan cewar sakon manzancin annabi inna ma hiya wasilatu li taghyir wad'ihi al-istima'i faqat cewar ko an aiko shi ne dan kawai ya canza yanayin zaman wato al'ummar da izo ya karan ba wannan bane a akwai kuma wato ainihin wasu hikimomin daban ban da daga ciki a fitar da wanda ya fi kowa dangantaka da kima da matsayi a san duk abin da yake na Allah yana danka yana danka shi a hannun nasa na gaba ba kowane da bane yake tana da addinin Allah yace annaf tiyar eh, Allah ta'ala li nabiyyi Muhammad min al-arab hakika zaben da Allah ya iwa annabinsa Muhammad tsira da aminci Allah suka fata gare shi daga cikin larabawa min dalail hubbillahi ta'ala lahu ina daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa Allah yana kaunar laraba fiye da kaunar da yake sauran kabilun da ba laraba ba Allah yana son laraba fiye da sauran waɗanda ba laraba to kai kuma kana so ka zama na Allah ka ki abin da Allah yake so kaga sai dai ka so abin da Allah yake kaga san laraba ya kama wa hada yaktabi min musulmi wannan yana jawo lalle daga musulmi an yuhibbahum dole iso min haythul jins ta bangaren ikalle su a matsayin jinsin kabila ta laraba to lalle ka so jinsin ba a dunkule ce kana kana kaunar su la min haythul afrad ba ta kallon su a ku ba in ta kallon su a ku ne ba zai yi ba amma in ta kallon su a matsayin kabilar da Allah ya fitar da manzansu daga ciki to lalle ka so su fiye da sanda za ka yi wasu fa fi afrad in ka ci za ka kalle su a ku a cikin daidai su akwai muslimin wanda ya bada gaskiya da Allah akwai muslimin wannan da ba dole ka so shi saboda musulunci akwai yan uwantaka ta addini wa gairi muslim kuma cikin su akwai wanda ba musulmi ba wannan kuma dama masu dai ka ki irin su Abu Lahab su Abu Jahal duk da laraba ne larabcin bai amfani ba ne yace mustaqimun wa munharif akwai wanda yake mai kaske akan hanya madaidaiciya akwai kuma waskatacce wanda ya ba hanyar tsira wato baya salihun akwai nagartacce cikin su wa ɓalihun akwai kuma watsatse a cikin su ɓalih shi ne kishiyar salih yace fa yakrahu al-a'mal al-makruha da haka lalle sai musulmi kiyamaci miyagun ayyuka ko kuma ayyukan da suke abin kyama fihim a cikin su la jinsahum al-arabi ba ka ki jinsin su gaba ɗayan laraba ba irin yanzu yadda ake kokarin wa musulmi wannan ai kasashen laraban da ai iska kaza kaza kaza haka za ka duniya kuma laraban gaba ɗaya yake hada musu kuɗin goro a ai su ma kaza kaza to dama haka ake so a cimma a gurinka ka ji cewar inda manzanka ya fito kabilar da wato manzanka jama'ar da manzanka ya fito daga cikin su ka ji ba su da kima ba su daraja a gurinka haka ake so da kuma ba wai sai su ba mu ma in ka dawo a cikin mu haka ake mana mu ma da muke din jallu joga ah, a ku sa zuwa ɗauko wani bayanin wani an wani wani asibiti shaka tafi a garin kafur za zo a hira da yaro me za ka ce ai mu wannan ƙungiyar da ta zo ta mana wani asibiti ta fi gwamnatin tarayya muhimmanci da gudu to ta yana haka in wannan wannan asibitin da aka muku shaka tafi ya fi gwamnatin tarayya a kwantar da kai a cikin wannan kayan rashin lafiya ai ma ta a nan ko sai kuma a ɗauko ba ni ana he ta ɗaya he wai mota ce ta ta kafe sun nemi taimako sai a ɗauko wani sai a sa maka sai kuma ce sai a kawo kuma sai a sako kukan mota kuma yanzu wannan muna kan kwalitar da ƙungiyar abin ta duniya ta zo ta a najeriya daga titi kaza zuwa na kaza to kafin a zo inda aka wani titin wani titin aka hawa aka zo na ko ƙasar ba titi ke wannan kawai wannan magana da ke muku ta fi shekara goma sha da jinta a bibi ko a mayar sannan shi kenan da kaji wannan zaka ce ai ai iskan shugaban da muke da su ba yadda suke sai ka zazzage su ba za ka ga komai nasu bana alkhairi saboda wani abu ba ɗaya ka tafi da su ko titi da bai fi wato kilomita ɗaya zuwa biyu ba to haka ake mana sai ka ga ka ƙabilar ba su da kima ta manzan naka ba su da daraja kai dai a rasa mai daraja a gurin sai kanka kawai ko to haka ake mana to amma in ka zama wayayye to duk wannan ba zai shige ka ko me zama ka za ka tsaya ka tantance ka tashi malai ce as'ilatul lil muraja tambayoyi dan maiman abin da muka koya udukur nasaban nabi sallallahu alaihi wasallam ila jaddihi rabi nan ba za a yi ba ta rike aka ce ka faɗo dangantakar annabi zuwa kakansa na hudu shine muhammad bin bin abdul bin hashim bin jumla a ba ne kuna a haka kafin kuma tsawon lokacin mun zo kurs gaba ɗaya ma za mu ci eh. sannan sai ce udkur hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam an na sabi faɗo mana hadisin na annabi game da darajar dangantaka to ne sai mu dan bude shafin magani ko tun da ba a shi ba kafin nan zuwa na karatu sai a shi ka faɗo hadisin da yake bayanin wato girman nasabar mamu wanda mun karanta shi wanda karbo daga wasila ko dan asfa Allah ya da shi ke cewa na ji manzon Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi na cewa inna Allah astafa kinanata min walad isma'il wastafa quraishan min kinana wastafa quraish ko wastafa min quraish bani hashim ni min bani hashim wannan hadisi yake so kaga ka tsaya tsaye ko ka tsaya duka gaba ɗaya bai kusa ɗara biyu ba da dan wani abu sai ko ka fara hada cikin zarafin yau gobe kuma sai ka hada cikin azumi shike na wani hadisin ya zauna dama cikin eh. shi yawwa irin wani to sai kuma yace me ma hiya hikmatullahi fi hada al-istifa wace hikima ta sa Allah ya zabo annabi Muhammad cikin wannan tsakon saboda laraba suna muhimmanta sama, suna ɗaukan tushe mai nagarta da wani abu sannan kuma don ya sanar da mutuwar ubangiji na tsaunar larabawa fiye da sauran bayan da ya halitta an fahimta ko to wannan karan bai ce da mu ƙaro wani darasin to kai kuma tun da ya kuwa ma a wancan sai ka je ka zauna sai ka bi ka ga ce kuma me za ka zaluko daga cikin darasin da wanda bai faɗo ba sai ka kallon ka magaba da zafin nan ta ma ana magan ɗan ɗan ƙwareƙwaren profesa profesa su ba na kallon mu bai hamdi ashhadu an la ilaha illa anta da wa الله أكبر الله الحمد لله wannan mai tambayar yake cewa mutum ne mani ya fitar masa a daidai lokacin yin sallah sai yake ya sallah bayan ya yi wanka sai ya sake sallah to idan lokacin da maniyin nan ya fita daga jikinsa ya zamanto ya rasa ruwan da zai yi wankan da shi ko yana da wata larurar rashin lafiyar da ba za ta ba shi damar ya iya amfani da ruwa ba to in yi taimamar ya yi sallar ba a da bukatar sai ya sake sallar sallar ta yi in damar ya sake amfani da ruwa ta taso kuma ya zai iya yi larurar ciwon takau da za ta hana shi taɓa ruwa ko kuma rashin ruwan da ya sa bai iya yin amfani da ruwa ba yanzu ya kau ya samu ruwa to shine sai yi wanka saboda gaba an fahimta ko wannan kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya yi zina da matar ɗan uwansa alhali kuma yana da aure wanda ya zina da matar ɗan uwansa yana da aure hukuncinsa iri ɗaya ne da wanda ya zina da matar wani yana da aure idan za a aiwatar masa da abin da musulunci ya shimfiɗa na doka na horo to za a jefe shi ne har ya mutu shi ne hukuncinsa ita wacce ya zinar da ita idan ita ma da amincewarta da yarjewarta haka ta faru ita ma irin abin da ya same shi ya same za a jefe ta in kun karfin ta yi sa mata wuka a waya yi zina da ita to ba za a mata hukunci irin wanda aka yi masa wannan kun karfin ta aka musulunci na bambanta tsakanin wanda ya abu da san ransa da amincewarsa da kuma wanda aka fi sa aka tarsasa shi wannan kuma yake cewa sunaye ne yake so ya san me su, akwai sunan yasmin sunan wani fure ne akwai zanjabil ita ce citta mai yatsu akwai fadil ma'ana mai martaba ko mai daraja daga alfadlu baiwa fadil mai baiwa ko mai martaba aisa mafi sauki sai kuma hari manomi wannan da ya fi amsa sunansa a Eh? <laughs> inda ya an na da ake sa wa 'ya'ya wannan sunan inda za ka sa sunan ɗanka fadil na kana fata zama wani mai martaba zuwa gaba in ya bi tsarin da musulunci ke sa ba wa zama mai martaba ai fata na garfe mai in ka ce ai mafi sauki tana sa ran fita su a mafi saukin al'umma kace da shi haris manomi kana sa ran kada ya zama zauna gari banza dan ashanta ke a miƙe kafa ala ba ku musamu samu kullum eh manomi to ka samu manoma ba amma da yana son mai ma'ana ai su wannan din haris ya tabbata ko wannan suke da wannan sunan sun cikin magabata eh, sai kuma wannan yake cewa shi tambayar sa wani ya gani daura da laya ya ta sai da shi kai laya baki sai ya ga ranta ya ɓaci ita to ai sunan Allah ne kawai shi ne ciki da Allah ya abin ya ce sai eh, malamai suna bayanin a game da abin da ya shafi hukuncin laya abin da aka samu daga magabata da damansu suna ƙin sata ba sa halatta sata saboda gudun in an ce ana amfani da ita saboda sunan Allah ne to ba za ka iya tantance ta wanda ya da sunan Allah da wanda ya yi ba da sunan Allah da wanda suke ba sunan Allah ba ne na san wanda aka taɓa buɗe ka tara gawayi ne da ka sani da irin wannan na gizi shi aka nan da ɗaya a ciki aka ɗinke gefe da gefe wani kuma ka buɗa za ka tara ko wasu itatuwa ne hanci haka aka dan kakkarya su matsayi matsa aka dan tsawo aka dinke a ciki haka za ka yi ta gani ko kuma wanda zaki na rubutun wani sai ga sunayen wasu mala'iku ko sunayen wasu aljanu kuma kamar ta haka sai malamai suka ce tunda duk wanda ka gani da shi ba za ka iya sanin cewa wannan ta Allah ce ko ba ta Allah ba kada a zo a fake da ta Allah a yi wacce ba ta Allah ba suka ce to duk abin da zai da kofa ba ma Toshi ta aiki akwai wanda suka tafi akan wannan fahimta cikin magabata amma daga sahabbai tabi'ai da sauran ko wanda suke cewa in dai mutum zai iya yin wacce take da sunan Allah ne ya yi halal to ko wannan magana ta tana koma ga wanda to in shi ya ce eh ta sunan Allah ce yayi to kuma yaya jama'a sauran jama'a za su kallon sa ko tabbacin haka ne ba ka wani bude musu zai rika ce ko ka gani ta Allah ce an fahimta ko to sannan kuma suka ce har wa yau zai bayu in ma wanda yake da sunan Allah ne ɗabi'a za ta sa za ka shiga ban ɗaki an gane ka je inda za a rika ɗora a shar musamman mu a yanzu irin yanayin da ake ciki to ai ba kaddar sunan Allah kana sanye da shi kana a sariya kai kanka ɗin ba kaddar sunan Allah ka sashi kuma an hana shiga cikin gurin da yake ban ɗaki da ambaton Allah suka ci irin waɗannan abubuwan da suke tattare da haka su ne abin gudu amma da za a ce ka je ka ɗauki wato suratul qul huwallahu ahad a rubuta ta karata ya bisa fatan Allah ya baka kariya da tsaro suka ce baka laifi to amma waɗancan abubuwan da suke ratsowa su ne matsala an fahimta da haka suka ce wanda ya irin wannan da zai yi da sunan Allah ya sa baka da hukuncin ka bida'antar da shi ko ka kafartar da shi duba da waɗancan maganganun na magabata amma wanda ya rubuta sunan wani mala'ika ko sunan wani aljanu ko kuma wani abin da ya kama da haka kwamfam wannan ya dogara da wannan Allah ba Allah ba yayi tarayya da Allah yayi shirka an fahimta ko wannan shine abin da malamai suke bayani Allah ya samu na ai abu zai ya da lokacin da ya manta eh to kaga wannan ai ne miki magana eh wannan ta wannan da kake faɗa din ai kaga wannan ba zai fito ai ta gaskan ka gane in wanda ya rubuta misali kul huwallahu ahad kira sai wani abu na hadari ya faru sai ya tsira yace ai kul huwallahu su da yake rike da ita ai kaga tana kuma dai ga Allahu ka fahimta wannan sai a ce dogara ƙarfi to Allah ya dogara amma inda matsala take wanda ya sa ba wannan ba ba ta Allah ba ce an haɗa masa da gawayinsa da hakukuwa da haƙorin haƙorin kura da tsawaye ya ɗaura a saka ciki kaga shi ma wannan ina zuwa wani abu ya faru in ya lalaba ya ci haba ashe ba ba a banza ba da zai saboda bai taho da ita ba to kaga shi wannan kwamfan ya dogara da wani Allah to inda suke bambanta to amma me har kullum da al'umma su rike maka kallon wala fa ya fasau hanya mun ga shi na ɗaya layi har da kallon ka da haka kuma kai ma ba za ka iya maganta kanka magana wannan zagin ko kamar ta ka shiga ban ɗakin da ita kowaye to tunda manzo ya rayu bai sa ba kai ne sa ba za ka yi da manzo kai abin da ya fi da ma ana sabanin ya halatta bi halatta ba kasa ba kasa ba to kai wanda babu ku kwanto a ciki ka karanta irin addu'ar da manzo yake cewa an ka karanta da safe har kai kai yammaci Allah yana baka kariya da mala'iku na musamman da ke kare in ka karanta da yamma har gari ya waye da mala'iku na musamman da akan da ke kare sai ka gwata da wadan shine abin da yake Allah ya sa mu dace masu masu hadawa hadewa ko ya ɗauki ya haɗe to a ya take nan kenan kashin da zai wani lokaci duk shirme ne wannan duk shaye-shayen maganin tauri ya to da tauri na da rana ai da sabbai sun sha tauri a ƙara zaransa a yakin badar da uhudu sai dai ko a ga ko a guri ya yi dindirin amma ba amma ne a ya tabbata a hadisi babu wani abu da ke daga da Allah ya fi so irin dugo biyu dugon jini saboda shi da dugon hawaye saboda suna tsoron wanda su ne dugo biyun da Allah ya fi to kai sai ka sha tauri ko an zara ba zai daga ba to me kai kenan kuma ka zo ka ciwo ka zo wata cutar ta same ka ana so a tiyata nan ma matsala in ma suna da wanda za su yanka aka zo kuma ɗinki nan ma matsala to me riba ko ka dogara da Allah ba za ka kara wa kanka ba za ka rage kanka ka tsaye kanka cikin matsala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik